wajen malamin bid'a shi ma bai san shi ba Yawwa. nan ni ma shawarar da yake so in bayar shine musamman wa ɗalibai na sha bada wannan shawara ina maimaitawa game da social media din nan da Allah duk magana ta malami ta malamai kai karka sa baki a ciki wannan shawara ce ba ruwanka in dai magana ta malamai ne karka sa baki a ciki balle ka ce zaka zagi wani babu ruwanka kaji musamman malamai idan kowanne malamin kowa yana iddayin shi ahlus sunna ne kar ka sa baki a ciki ka bar su su yi ta yi su kai ka saurara da ka karu don lokacin ana ja in ja ilimi ya fi fitowa in ana ja in ja ilimi ya fi fita eh musamman ana mai da raddi sai sa Dr. Fauzan Salah Fauzan yake cewa al rudut. eh min addini walaula rudud la halaka dinu yace raddi bangare ne na addini in babu raddi babu addini ɓaci yake da ya fata tashi bayani yace da raddi ne ake fito da gaskiya da dalilai aka fito da menene da gaskiya da dalilai ka ji na wannan ka ji na wannan sai ka ɗauki wanda ya fi ƙarfin dalili wanda ya fi ƙarfin hujja shikenan an gane wannan akwai littafin da na rubuta har yanzu ba a buga shi ba sunansa ar-raddu alaman ankarar radda ar-raddu raddi ga wanda yake inkarin raddi shine ar-raddu alaman ankara ar-radda yana nan littafin yana nan cikin kwamfuta kawai ya rage a cire a buga shi ne raddi wajibi ne yanzu irin wannan shubuhatin da rudun da ake kawo ba mai da raddi ai mutane sun bata ai mutane sun halaka a da an halaka hijan dan shi an yazo ya barra du ai shiru dan dari kan yazo ya barna ai shiru mai iddi ayin sunna ya zo ya barna sai a yi shiru sai a mai da raddi in ka tafi qur'ani daga farkon sa har karshen sa raddi yake mayarwa daga farkon sa har karshen sa raddi ne a ciki ya mai da raddi wa kafirai ya mai wa munafukai ya mai da mushrikai ya mai da zindikai ya mai yahudawa haka ya dinga mayar musu kirista raddi haka haka wani lokacin idan aka taɓa manzo Allah ma Allah shi ka ɗauki nauyin mai da raddi ɗin ko ba gane ba ne saboda haka nan wanda kaje yake cewa babu raddi a wannan bai san addini ba Uh, eh, na ce maka ilimi ma ya fi fita ana mai da raddi ah, to za ka mai da raddi babu ilimi ne ha mai da ilimi hatu burhanakum in kum kawo hujjan ka mu gani an gane wannan ah, yanzu muƙabala nan da aka soke ta akan iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wallahi da an yi ta mutane da yawa da sun amfana da yawa da an amfana amma suka ki gwamnati ta ki ɗan ɗari kuma suka ki me yasa suka kito me yasa suka ki ai ba faɗa za a yi ba in kawo hujjoji na ku kawo naku sai a bar mutane su yi joji ba su yi alƙalanci to me yasa ka ki muƙabala me yasa da an ce sai an sa rana wala tun da sa rana ne na gaya wani ce wala ƙarya ne ba za su sa rana ba ai ni tana an janye wai sai wata rana daban na ce wala ba za su saka ba ƙarya suke yi ko kaga ba saka ba an daina ma magana magana zakin annabi ma yanzu an bashi ba ko ana yi <laughs> shedanu shedanu eh ya ji ba ya ji akwai zai fabric disable bai ko zakin annabi <laughs> Allah Allah Allah Allah Allah karamu mu da fitina Allah karamu mu da fitina eh a eh da su dauka kan ba yadda bane gaskiya ne eh kaga idan ban yadda ba to an samu dama da a ce to kun gani ko ya zo ya kawo magana ya kasa zuwa to kurkuku a masa hukunci to lokacin da nace na yadda ayi kuma to shikenan sai kuma sai suka ca sai suka nake in aka yi mutane da yawa za su gane kuma su za su kunyata ai da an yi wannan mukabalan wasu sai dai buzun su an gama kenan ka san akwai mukabalan da da san matsayin su to kaga sai suka ki to da kuka ki to shikenan an barka za a gashin ta amma mu dai ba za mu daina bayanin tauhidi ba iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in ba ma ba ma neman taimakon tijani ba ma neman na inyasi ba ma neman na abdulkadiri ba ma neman na dan hodiyo ba ma neman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai na Allah shikenan shikenan dama aqidar mu ce an so ne a hana mu faɗanta kuma ba da mu daina ba ko da mu daina wannan aqidan da ita muke so mu mutu mu je gaban Allah ya mana hisabi wanda yake da aka san haka kuma ya je da tasa ah, in kai kaga ka roki in yasi je ka na san dai akwai inda za ku rabu in da ka roki tijani je ka na san akwai inda za ku rabu eh sun ma rabu ko ah to ai so suna yadda har yanzu yana ji dama ni rabuwan da nake da su rabu sai an je gaban Allah ranan da Allah zai cewa Isa ma dan Maryam kaga annabin Allah ne a an qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah annabi Isa Allah fa ya san annabi Isa bai ci a rike shi abun bauta ba Allah ya san annabi Isa bai ci a roƙe shi ba amma Allah ya ce sai ya tsiye annabi Isa ran tashin kiyama ya ce masa kai ne kace a roƙe ka koma na kai kace a roƙe ka da kai da mahaifiyar Allah ya ce sai ya masa haka gashi na cikin Qur'ani to ina ga wanda ya bude kofa kuma yace ayi ina ga wanda ya bude kofa dan magana annabi isa ba inda ya bude kofa roƙe shi kai hatta ma raye matattu dun ya bara ce bi iznillah wa uhil mauta sai ce bi iznillah wa ubrihul akmaha ce bi iznillah ko bai ce da ikon Allah da ikon Allah bai ce bi na ba amma amma wannan Ibrahim Yas wanda ya buge wani a mota yayi gutsul gutsun da ya zo sai ce masa kon bi izini wala ka zaka kon bi izini wai tashi da izinin sa ba da izinin Allah ba yi har kuma yan dariƙa suna iya ki kawo wannan ma tsayin wani shi a cikin wulaya ce walitaka ne haka ma ita ma walitaka ne da yace kon bi izini tashi da izini kawai sai yaro ya kashin sa yar haru kawai shi kenan sai tashi kaga wannan tatsuniya ai mai hankali ba zai dada ita ba annabin Allah ya ce bi iznillah kai ka ce bi izini wato kenan ka bi annabi Isa eh ka bi annabi Isa a wurin a wurin a wurin shehu ka bi annabi Isa Allah ya sauka Allah ya sauka to Abdullahi bismillah bismillah ko audio ko video su yi bincike eh eh a ah, mai neman sharri kan gaskiya ne shi ba dai bincike ba dama abin da yake so ji kenan to ya ji wannan gaskiya ne eh. a cikin malamai eh ba dai yadda ba sharrin yake so dama sai ya kama to in ko haka ne mutane da yawa za su auka rami za su tafi wuta da kafansu ai sai yasa ni yana cin ɗabi'ata idan ba zan bayar maka raddi ba to ba dan saurare ka ba saboda kar in ji abin da zai bata mun rai in kuma zan mayar maka raddi sai na saurare ka daga farko har ƙarshe in dai har zan mayar maka raddi akan wata magana to sai na bi ka sai na ji ka daga farko har karshe ko yanko mun aka yi sai na nemi full din naji saboda maka adalci